to a rabon gado a cikin rabon gado akwai gadon da ake ci bil farida da kaso yankakke wanda ba za ka samu sama da haka ba akwai kuma gadon da ake ci bit ta'sib wanda yake shine saura wanda yake kwashe saura a to saboda yawa yawan rabon gado da ake samu yawa yawan wanda ake ba su rabo a cikin gado ana ba su bil farida ne da yankakken rabo shi yasa sai aka yi taglibin wannan janibin aka kira shi ilmul fara'id kuma wannan ilimi yana daga cikin abin da aka kwaɗaitar kan a nemi saninsa duk da yake hadisan da suka zo ba su da ƙarfi, kamar hadisan abu dawud da ibn maja al-ilmu ayatun muhkama au sunnatun madiya au faridatun adila ilimi abu uku ne aya wadda take muhkama wadda take wato ba a share hukuncinta ba aw sunnatun madiya ko sunna wadda take ta riga ta wuce an yi aiki da ita aw tun adila ko rabon gado wanda yake an yi shi a bisa daidai bisa adalci wanda yake ba za ka yi shi bisa daidai da adalci ba sai in ka san rabon gado wannan hadisin ba shi da karfi hadisi ne mai rauni amma malamai suna ambatansa a cikin babu fara'id domin abu ne wanda ya zo da kwadaitarwa abin da ya inganta na falalar wannan ilimi da matsayinsa shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sahabbai da kowa irin abin da Allah ya bashi to a cikin wannan hadisin yana cewa wa afradukum zaid ibn thabit wanda ya fi ku sanin ilimin rabon gado ya ku al'umma ta baki ɗayan ku shine zaid ibn thabit to ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi da wannan wanda ya nuna kan cewa samun wannan ilimi abin a yabi mutum ne dan gashi har annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan wanda ya kowa sanin wannan ilimi a cikin al'ummarsa shine zaid ibn thabit zaid ibn thabit yana daga cikin samarin sahabbai hazikai wanda suka hidimta ma wannan addini musamman ta fuskar iliminsu suna cewa a madina cewa bayan annabi sallallahu alaihi bayan sayyidina umar ibn al-khattab imama wato wanda yake shi ake komawa zuwa gare shi wajen fatawa a madina zaid ibn thabit ne bayan zaid ibn thabit kuma da bayan ya rasu abdullahi bin umar saboda haka ilimin madina a kusan daga cikin waɗanda suka yada shi a suka rike shi suka yada shi a duniya akwai zaid ibn thabit al-ansari wanda yana daga cikin masu rubutun wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda kuka sani a farkon zuwan a farkon hijira lokacin da wasiƙu suke zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗansu ana rubutowa da ibriya yaren yahudawa saboda haka babu kuma wanda ya san wannan yaren cikin sahabbai musulmi eh, cikin sahabbai saboda haka sai a kirawo yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya amincewa da yahudawa akan irin wannan akan wannan amana na haka sai ya ce mazai ibn thabit ya je ya koyi yaren su da rubutun da yaren ibriya gaba baki daya cikin sati biyu ya iya yaren ibriya cikin sati biyu saboda haka a babu mamaki ya zamanto ya san wannan ilimi a wato har ya zamanto ya kere sauran sahabbai a wajen sanin wannan ilimi fa'idar wannan hadisi shine idan wata matsala ta zo wanda sahabbai suka yi sabani in aka ga zai ibn sabit ɗaya daga cikin abin da za a yi amfani da shi wajen tarjihi wajen rinjayar da da maganar bangare ɗaya daga cikin bangarorin da suke sabani shine a wani bangare zai ibn thabit da ke me kaulin zai ibn thabit tunda wannan fagen sani da shaidar manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi to kamar yadda muka mun karanta a cikin tafsir tafsir suratul nisa mun ga sha'anin rabon gado yadda yake a cikin musulunci da yadda addinin musulunci ya zo ya yi juyin juya hali na yadda sha'anin rabon gado yake tunda a jahiliya suna da kashe-kashensu na rabon gado amma Allah maɗaukakin sarki ya zo ya yi rabon nan bai bar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da ayoyi muhkama ayoyi na alkur'ani ya rarraba rabon gado abinda za a ba ma kowa sauran abubuwan da ba zo ba a cikin alkur'ani sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana amma usulul fara'id kashe-kashen wanda kowa aka ba shi farilla ya usul ɗin duk a cikin qur'ani Allah shi da kansa ya ɗauki nauyin yin wannan domin ya rusa al'ada wadda take da ɗaɗɗa a cikin a cikin rayuwar al'ummar larabawa da kuma farkon zuwan musulunci domin a kawar da wannan mummunan al'adar a assasa asasi ingantacce na yadda za a yi rabon gado bisa adalci Allah maɗaukakin sarki ya ce rijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا maza suna da kaso daga abin da iyaye guda biyu suka bari da kuma al'akrabun dangi mafi kusanci ga mamaci maza suna da rabo wani nisa'i mata ma suna da rabo daga abin da iyaye biyu da kuma dangi mafi kusanci suka bari mimma qalla minhu aw daga abin da yake kaɗan ko abin da ma yake da yawa nasiban مفروضا rabo wanda yake abin yankewa abin wajabtawa shi yasa ake kiranta Alfariba. saboda Allah ne ya farlanta ta yace ga wannan yankakken rabo ga kowa da kowa to haka a ilimin fara'id ɗaya daga cikin abin da ake yi sai a san ne ne waɗannan mazajen da matayen da Allah ya ce suna da rabo suwaye masu rabo a cikin gado to shine nan malam ya fara da bayyana masu suwaye masu yin gado can Allah ya kawo abin a dunkule ya ce maza akwai maza suna da gado a haka ma mata suna da gado to mazan wa'anne jinsi ne na maza suke samun gado idan an yi rasuwa nan kamar yadda muka sani malam ya shiga cikin matsalar ne kaɗai a tsaye haka amma yawanci ilimin rabon gado babin rabon gado kafin a yi sai an fara da sukan fara da ta'arifinsa da kuma rukunan gado ɗin shine mai yin gado da wanda ake gada da kuma ita kanta tarika ɗin abar da ake gada si magana akan ita kanta tarikar a faɗi da wace sifa ce mutum yake yin gado wace sifa ce za ta ba mutum a haliyar ya gado wanda mun gama bayanin alwarifin ɗin za mu ɗan yi ishara gare ta sannan shi kuma mai gado yaushe ne za a tabbatar kan cewa gadonsa ya tabbata wanda yake shine da mutuwa tabbatatta sannan ita attarika abin da ya bari wayannan su ne rukunnan gado guda uku kuma duk da yake malamai suna ambaton wannan babi a cikin littafan fikihu amma kuma sun keɓance shi da ta'alifi nasa na kansa wanda daga cikin ta'alifin da ya shahara akwai kasi akwai nadab wato waƙe da an waƙe ilimin fara'id a cikin a cikin manzumat wanda mashhuriya daga ciki ita ce ta fiqhun shafi'iyya ar-rahbiyya wanda da yawa daga cikin ɗaliban ilimi sun haddace ta da mazhaban malikiya akwai ad-durratul bayda ta malam abdurrahman al-akhdari wanda ya mai littafin nan al-akhdari wannan littafin da ya fiqhu na al-akhdari to yana da manzuma yana da waƙa da waƙe da ya a ilimin fara'id wanda ake ce mata addurratul bayda a ina jin dr aminuddin allah ya kara masa lafiya ya yi ishara gare shi tunda ya yi bincikensa a kan ya yi rubutunsa na doctorate a kan malam al'akhdari da littafinsa ya yi ishara ga wannan littafin kuma littafin mashuri ne a algeria suna karanta shi da ke dama shi al'akhdari mutumin aljazair ne mutumin algeria to haka fikihun hanabila suna da katon kundi a wato manzuma mai tsawon gaske akan ilmin fara'id abin nan um, umdatu um, uh, um, wani abu da fi ilmin fara'id na da littafin a cikin maktaba ta amma na da iya da da duba shi to sun malamai sun keɓance ilimin fara'id da rubutu a zamanin da ma an ci gaba da rubutu daga cikin wanda suke rubutu har da sheikh bin baz ya yi a jaliya fi filmabahik alfaradiyya kamar yadda kuma almajirinsa sheikh alfauzan shi ma ya yi a mardiya filmabahik wanda wanda ne wanda ake karantar da shi a jami'atun islamiyya to ilimi ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske sai dai wannan littafin sun ba takaitacce ne dan abubuwan da zai kawo takaitacce ne saboda haka zamu mu wadata abin da ya kawo takaitattun tun da karatunmu ba zai tsaya akan wannan littafin ba insha Allah mun zo dorawa sai a dora kai insha Allah yanzu abin da za karanta anan zai isa ya ba mu tasawuri ya ba mu wato a asasi eh, na yanda shi wannan ilimi yake da abubuwan da ake bincike a cikin sa malam ya fara wannan babi da cewa alwarithuna min ar-rijali ashara masu yin gado daga cikin maza guda goma ne wato wannan mazan da Allah ta'ala ya ce lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun to jinsin su mutum goma ne jinsi nau'i guda goma ne suke yin gado a cikin maza al-ibn da da yana yin gado wannan shine ma wanda yake mafi shine ma wanda yake umdar masu gadi masu yin gado tunda shine mafi kusa da ma'aikaci ne mafi kusa da mamaci Allah ta'ala ya ce yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayin Allah ya nemi ku wasiki akan ƴaƴayenku wato akan gadon su lidhakari mithlu hadhil Ta kaga wannan nassi ne akan cewa al suna da rabon gado to al-aulad kowa ya haɗa maza da mata saboda haka wannan ayar umda ce akan cewa ɗa namiji yana gado haka zalika ya mace tana gado to amma dai kenan muna maganar maza ne sai malam ya ambaci kawai al-ibn da wa ibnuhu da kuma ɗansa saboda ɗan ɗa shi ma ɗa ne ɗan ɗa shi ma ɗa ne saboda idan ka idan Allah ta'ala da yayin da Allah ta'ala ya ce fi auladikum al-aulad din na jam'i ne na alwalad to alwalad ya haɗa alwaladu min sul wa waladin walad da ɗan ɗa ya amma ɗan ɗa wanda yake ya yi ta dalli ya wato ya sako daga mamacin da mahadud zukur da mazaje kawai banda ɗan ɗa ɗan ɗa bayan gado amma ɗa ɗan ɗa da ɗan wannan ɗan inda suka tafi mahadud zukur wa in nazaru komai kasan da suka yi to suna gado to sai dai gadon su kuma wannan ana maganar suna cikin masu gado amma akwai sharaɗi da za su yi gado sharaɗin ya zamanto wani baya sama da su alal misali ɗan ɗa ba zai yi gado ba idan akwai ɗa ɗa ya rufe shi ya hana shi gado saboda haka nan yana faɗa ne da kan cewa suna daga cikin jumlan waɗanda ake suke yin gado na haka da za a kawo maka a ce mamaci ya rasu ka ce to suwa ya bari in aka faɗe su to waɗannan da ake ambatawa kowanne sai kai masa tik ibn yana daga ciki akwai ibn ibn yana daga ciki to sannan kuma idan ka zo daga baya ne za ka zo ka gane da sharaɗin da kowanne yake gado ka gani shin yayin da wane ya haɗu da wane wanne ne zai gado a cikinsu amma dai a ɗaiɗaikunsu shine yanzu malam yake bayyana mana su na biyu shine ibnu eh, ibnuhu wa in safala waɗansu kuma su ce wa in nazala wa in safala komai ƙasƙancinsa ma'ana dan dan dan dan da komai nisansa ma'ana kenan wal abu da uba uba shi ma yana gado dalili me dalili me dalili cewa uba yana daga cikin magada نعم wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu ga iyayensa ma ga iyayensa guda biyu uba da uwa kowannen su yana da sudusi daga abin da mamaci ya bari saboda haga wannan nassi ne akan cewa al'abu ɗaya daga cikin abawani ne ɗaya daga cikin iyaye ne saboda haka yana gado shine namiji wal jaddu kaka shi ma yana gado me dalilin gadon kaka saboda shi ma uba ne shi ma kaka uba ne domin uban uba ne wa in ala komai nisansa amma shi ma bi mahadin rukur da wato tsantsan maza ne uban uba da uban uban uba haka da banda uban uwa shi ba kaka ne mai gado ba shi yana bangaren zawil arhami amma uba wanda yake yana za a iya kiransa yana daga cikin al'abawa shine wanda yake tsakaninsa da mamacin wato ya sauko ya zuwa ga wato ya ɗago ya zuwa ga mamacin ta hanyar maza wal'ahu akhu mutlaqan da ɗan uwa saki ba kaidi ɗan uwa saki ba kaidi ya haɗa guda nawa kenan wani ɗan uwa ne ne ɗan uwa saki ba kaidi eh ɗan uwa shaqiqi da ɗan uwa li abi da ɗan uwa li ummi shine mutlakan ta kowace fuska inda ɗan uwa ne zai yi gado ya daga cikin magana me dalilin gadon ɗan uwa shaqiqi na'am na'am bayan kana lahu ikhwatu wa li ummihi thuluth abi ce bai ce suna gado ba suna dai hana suna dai rage gadon uwa ne kawai a wannan aya na'am na'am aha wa rufahu abahu wa li ummi wa in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tara wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad وإن in فإن كانت in فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة in kanu فللذكر rijalan حظ الأنثيين falidhakari mithlu hadhi al-unthayn wannan shine wajen fa in kanu ikhwatan idan yan uwan suka zamanto yan uwa ne rijalan wani sa'a maza da mata to wannan shine wanda ya tabbatar da kan cewa yan uwa suna gado kuma wannan ayar ijma'i ya nuna kan cewa tana magana jinsi biyu ne na yan uwa domin ana maganar ta'asibi ne hadisi ya fassara ta da kan cewa su ba su da farilla suna cin gado ne bi ta'asib abin da ya saura wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhiqul fara'id bi ahliha baƙi baqiya fali aula wa rajulin dhakar ku bayar da wato rabon gado ga ma'abuta wanda kowa aka kasa rabonsa abin da ya saura to mafi kusanci namiji da mamacin shi za a bama to yan uwa suna daga cikin makusanta da mamaci to idan suka tare yan uwa ana maganar namiji ne to amma akwai mata tare da su sai su haɗu su zamantar da su asibai su ma su shiga da tare da su tun daga shi Allah ta'ala ya ce idan su zamanto maza idan su to yan uwa ne maza da mata to sai a ba su gado Zakari, mithlu hadhil unthayn namiji a bashi kaso ribi biyu na mace ɗaya wato a bashi ka san mata guda biyu namiji ɗaya a bashi ka san mata guda biyu to mazan da saboda haka wanda ake magana a nan wajen ana magana yan uwa shaƙiƙai da yan uwa ne abai domin su ne waɗanda suke kusanci da mamaci ta fuskar asibci amma yan uwa ɗan uwa ta fuskar uwa shi ba asibi ba ne ɗan uwa ne na zumunci to shi ne ne dalilin cewa yana gado mun samu dalilin dan uwa li'ab dan uwa abi da dan uwa ab da dan uwa shaqiqi da dan uwa abi sauran jinsi na uku dan uwa ummi me dalilin cewa yana cikin magada ai shine maka fa in kana lahu ikwatun fa li ummihi sudus ne a'a yawwa shine na kalala inim inim wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu ahun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus fa in kanu akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi Allah ta'ala ya ce idan mutum ya mutu aka ci gadansa kalala shine wanda yake bashi da ɗa bashi da uba ba shi da ɗa ba shi da uba saboda haka shine wannan shi ake ce makalala amma kuma walahu ahun aw uhtun yana da ɗan uwa ko ƴar uwa to fa likulli wahidin min huma sudus kowanne daga cikin ɗan uwan nan da ƴar uwan nan za a ba bashi sudusi idan kuma fa in kanu aksara min dalil, in sun fi guda biyu fa hum shuraka'u fi nan ana nufin in sun fi guda ɗaya ne amma aka ce guda biyu a fa kanu a aktsara min zalika. Zalika in yana koma ya zuwa ga akhun au ukhtun idan sun fi haka to sai fa hum shuraka'u fi sai su tarayya a cikin sulusu. nan sai aka ce fa shuraka shuraka'u za su tarayya ma'ana ba za a yi lidzakari mithlu hazzil untayin ba rabawa za a yi daidai wa daida to ijma'in sahabbai masu ijma'in sahabbai wajen fassara wannan ayar, ya tabbatar da cewa dan uwan da ake nufi a nan zai yi gado da yar uwar da ake nufi za ta yi gado yan uwa ne ne ummai wanda suka ta fuskar uwa su ne wanda aka ba su farilla amma yan uwa ta fuskar uba su ba ba su farilla ba su ba keri suke yi abin da ya saura sai su tattare shi saboda haka wanda aka ambaci farillar su aka ce ga kasansu ijma'i ya nuna cewa a fassara wannan ayar waɗanda ake nufi al-ihwatu lil um saboda haka kun ga muna da dalili guda biyu kenan na cewa yan uwa suna gado dan uwa shaqiqi da dan uwa li abi dalilin sa ayar karshe ta suratul nisa wa in kanu ikwatan rijalan wa nisaan falidhakari mithlu hadhihi al-unthayayn dan uwa li ummi da 'yan uwa dan uwa li ummi tunda muna maganar rijal ne shi kuma dalilin gadon sa wannan aya وإن كان رجل rajulun كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت نعم وابن الأخ wa دتن al-akhi da dan dan uwa shaqiqi dan uwa shi ma yana gado dan dan uwa shi a a dan dan uwa shi shine dan uwanka wanda kuke yake shaƙi'i to ɗansa yana gado haka zalika ɗan ɗansa wa inna zala shi ma ɗan ɗansa idan ya suka tuwa a wannan me yasa yake gado saboda ya daga cikin asaba yana saboda hadisin fali aula rajulin zakar yana daga cikin aula li aula rajulin zakar wannan dalilin gadon sa bis sunna wa ibn al eh, li ab aw nan sai ya ce wa ibn akhi shaqiq aw li aw ab ko kuma dan dan uwa li abi dan uwa li abi dan sa shi ma zai yi gado amma yaushe yake gado sharuɗan za su sai idan babu wanda yake sama da shi idan babu ubansa domin in dan uwa yana nan to ɗansa ba zai gado ba amma idan babu dan uwa to dan dan uwa shine mafi kusanci da mamaci kaga babu uba babu kaka babu eh babu uba babu da babu da shi ne farko babu da ba uba ba dan da ba kaka ba dan uwa shakiki ba dan uwa ne sai 'ya'yansu to 'ya'yansu su ne za su yi gado ya'yan yan uwa shaƙi da yan uwa labi kuna tare da ni kuna bi na ku wa in ba'uda komai nisansa shine wato ya taho bi mahadir dukur shi ma dan dan wato a dan uwa din shaƙiƙi ɗansa da jikansa da tattaɓa kunnansa wanda da ya to ta hanyar ɗayansa maza to duk magaja ne ga dan uwan ubansu ga ɗan uwan kakansu idan jikoki ne haka zalika ɗan uwa li'ab shi ma wa in ba'uda wato ɗansa da jikansa da tattaba kunnansa shi ma da ya taho bi mahadir dukur ta hanyar 'ya'ya maza duk za su gado suna cikin magana wala ammu shaƙiƙ da ɗan uwan uba shaƙiƙi ɗan uwan uba shine al'amu. amma shaƙiƙi wato wanda a kawunka kenan baffanka wanda suke uwa su ɗaya uban su ɗaya da mahaifinka to shi ma akwai halin da zai gaje ka yana daga cikin magada a wani halin aulil ab ko kuma ɗan uwan mahaifinka li'abi wato wanda suke uban wanda suke kakan wato da wato mahaifinsu ɗaya da mahaifinka to su shi ma kaga ka kenan ko wanda suka haɗa uba ɗaya to shi ma zai gado amma banda ɗan uwa li'um banda ai banda ɗan uwan uba li'um babba ɗan uwan uba li'ummi shi baya daga cikin magana sai li abi kawai sai li'abi ko shakiki me yasa na'am a saboda dalili shine cewa asabani asibai ne su ne maza su ne wanda dangantaka su ta fuskar maza ta fi kusa da mamacin fali aula rajulin zaka amma dan uwan uba wanda yake li ummi shi baya cikin asibai baya cikin maza wanda suke makusanta da mamacin dole ne alaƙa ta zamanto ta fuskar maza ba ta fuskar mata ba me yasa to aka gadar da ɗan uwa li ummi amma ba a gadar da ɗan uwan uba li ummi ba ka gane kana da ɗan uwa wanda kuke uwa ɗaya akwai halin da zai iya gadar ka amma ɗan uwan mahaifinka li ummi babu halin da zai gaje ka me yasa aka samu wannan bambanci na'am ban ji ba mahaifa ban gane mahaifa ba eh ya fito ciki daya ha to wannan ba ciki daya suka fito da mahaifa da shi mamacin ba dan uwan salim dalili wato shi dan uwa ne ummi me wani nau'i ya wani irin gado yake samu mun ce nau'in gado biyu ne ko akwai farilla akwai asibci farilla yake samu dan uwa li ummi farilla yake samu shi ko baffa dan uwan uba asibci yake yi saboda haka tunda shi dan uwan uba li ummi baya cikin asibai ba zai ci gado ba inda yana da farilla da Allah da aya ta faɗi farillarsa to ba shi da farilla amma ɗan uwa ta fuskar uwa shi yana da farilla da Allah ne ya bashi akwai halin da zai ci gado amma ɗan uwan ubali ummi babu halin da zai ci gado an fahimta wabnuhu da ɗansa wannan zamirin yana komawa ga ne wabnuhu da ɗansa ɗanwa eh dan baffa eh dan baffa dan ammi ba ammi din jinsi biyu din duk gaba daya da ammu shaqi da ammu li'ab kowanne daga cikin su ƴaƴansu su ma suna da akwai halin da za su gado za su gaji mamaci ka idan akwai babbanka wanda yake da ƴaƴa sawa'un shaqiqi ne ga mahaifinka ko li'abi ne ga mahaifinka ya daga cikin wanda za su iya cin gadon idan aka laluba aka laluba cikin dangi ba wanda ya fi kusanci da kai sai su sai su ci gado wabnuhu dinnan ya ce wa in ala komai wato nisantar komai nisantar kamata ya zonto wa in safala tunda ana maganar ibnu huni ɗansa komai wato komai nisantarsa da yayi amma shi al'am shi ne za a iya cewa wa in ala saboda haka kamar ɗan uwan kaka kenan shi ma ammi ne ɗan uwan kaka shi ne yake nufi da wa in ala ɗin babba wato ɗan uwan kaka shi ma ammi ne komai tsawonsa to ɗa a ɗan baffa kuwa shine wato kamar baffanka don uwan mahaifinka shaƙiƙi ko li'adi ɗansa da jikansa da jikan da tattaɓa kunnansa inda ya sauko ya zuwa gare shi mahaifin dukko ta hanyar maza to zai gado waɗannan duk dalilan gadon su duk wannan hadisin ne fama ya fali aula rajulin zakar saboda asibai ne wa da miji miji yana daga cikin magada me dalili na walakum nisu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna wal kuna da rabi da abinda na abinda mata yanku suka bari in ba su da yaya kaga walakum ku wa ake nufi al-azwaj mazaje mazajen mata mazajen mata mazajen matan aure saboda haka miji a kowane hali min al-ahwal yana daga cikin magada ba abin da yake hana shi gado sai dai ya tawaye masa sai dai gadon sai ragu amma ba wanda zai hana shi gado eh, sai dai a rage masa idan idan ba ta da 'ya'ya kamar yadda zamu gani in ba ta taɓa haihuwa ba ta da ɗa ko da ba da shi ba ne in ta taɓa haihuwa ko da a wani gidan ne in aka tashi gado za a raban sa zai rabu in ko ba ta da ɗa ba ta taɓa haihuwa ba ko kuma ta haihu amma 'ya'yan sun mutu saboda haka ba ta bar wani ɗa ba to za a ba shi rabin dukiyar idan ku ta bar ɗa ko ɗan ɗa ko ɗaya to za a bata za a su rage masa kasansa daga rabi sai ya koma rubi'i daga rabi sai ya koma rubi'i amma babu hali da za a hana shi gado wannan shine na tara kenan ko wa maulan ni'ma da kuma maula mai yin baiwa mai yin kyauta shine mai yantarwa wa huwal mutiq shine wanda yake yantar da bawa wanda ya yantar da bawa yana cin gadonsa yana cin gadon maulansa wato kaga dai inda bawa shi kansa gadonsa ake dukiya ne amma aka yantar da shi kaga ya zama to ko to daga cikin waɗanda za su iya cin gadonsa shine maulansa wanda ya yantar da shi idan aka laluba ba shi da wani dangi makusanci ba shi da wani dangi makusanci sai ya zama to asibinsa sai zaman to asibi sai zaman to ya sai gado bil asaba shi ma cin gadon sa da asibci ne ba da farilla ba to waɗannan su ne jinsi guda goma na wato masu yin gado na'am daga cikin mazaje ban ji ba asibci kuma baƙi fali aula rajulin baka kuma da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya gadar da ya gadar da almaula almu'tin waɗansu suna kirga su su kai su har wajen wato wajen goma sha wani abu fa to amma dai wannan shine usul din kamar yadda yake a a matabar malikiya kuma gara mu tsaya kan matabar saboda mazahib din nan duk suna da bambanci A kan wannan matsala bari mu gani waɗansu sun kai su guda goma sha biyar al wa ibn al'ibin wa in nazal wal abu wal jad min qibal al-abd wa in ala bi mahdi dhukur wal akhu shaqiq wal akhu li ab wal akhu li um wa ibn al akhi shaqiq wa ibn al akhi li ab wa in nazal wal amu shaqiq wal am li ab wa in ala ya wa ibn al-ammi shaqiq wa ibn al-ammi li ab wa in nazal wa zawj wal mu'til sun ne dai goma sha biyar su din ne sai dai waɗansu su suna rarraba su wajen lissafin amma dai yadda dai muka yadda dai muka kirga su guda goma din ne ko al ibnu wa ibnuhu al abu wal jaddu al akh mutlaqan to anan ne waɗansu sai su bambance su ce al akh al shaqiq al akh li ab al akh li um an fahimta waɗansu sai su yi wannan bambancin amma shi nan sai san saboda kaga kaso guda uku shi ya dunkule cikin mutum ɗaya wa ibnul akh shaqiq وابن الأخ لأب والأم الشقيق والأم لأب وابنه to nan ma kaga wabnuhu ya kamata ya zama to kaso biyu ne ibn al-am shaqiq ibn am sannan wa zawju wa maula ni'ma saboda haka wajen lissafin ne ya dunkula waɗansu amma bi tafsil kamar yadda aka kirga su guda goma sha biyar ne sai dai nan malam ya kawo su a waɗansu ya dunkule su kamar al'ah ya ce mutlaqan kaga sai ya sa shi jinsi guda bayan karkashin sa ku jinsi guda uku ne haka zalika al'am haka ibn al'am ibn al'am dinnan kashi biyu ne ibn al'am shaqiq da ibn al'am li'ab ya dunkule su waje daya kaga kenan ya tawaye wajen guda biyar kenan shi yasa maimakon su zamanto goma sha biyar sai suka zamanto goma wal warithatu minan nisa'i sab'un ga masu gado daga cikin mata kuwa guda bakwai ne albintu ya wato ya ta tsatso me dalilin cewa ya tana daga cikin magada lidakar yusikumullahu fi Za ka ce ba an kace lidakar tuna hadrul unfiyayn zai yi nufin yan uwa eh yusikumullahu fi auladikum tana daga cikin al'aula al'ibin al wa bintul ibin wa in safalat da yar wa in safalat komai a nisanta wato yar jika kenan da yar ɗan ɗa amma ba yar ba jika ta wajen ta fuskar shi ma bi mahadin buko yarka to ka ta fuskar ta wajen ‘ya'yanta wato a wato ‘yar'yarka eh, eh, an gani ba za ta gado ba amma ‘yar ɗanka za ta yi gado eh, bintul ibn bintu ibn ibn bintu ibn ibn ibn aka duk za ta gado wa in safalat bi mahadin dhukur an fahimta na fata ku gane don ku gane yadda rabon shari'a yake ku gane yadda tunanin shari'a yake abin da zaki na muke wannan tafsiri don ku gane yadda tunanin shari'a take duk da yake muharramai ne a wajen muharramiya muharramai ne amma a wajen rabon gado ba masu gado ba ne wato yar idan kana da ya to 'ya'yanta jikokinka ne duk muharramanka ne ba za ka taɓa auren su amma wajen gado sai idan alaƙar ta fuskar ɗani wal ummu mahaifiya tana gado me dalilin gadon mahaifiya wali abawaihi ko wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus to haka an faɗi kasan mahaifiya wal jaddatu da kaka wa in alat komai nisanta to a nan wajen kaka shine malamai suke saɓani wacce ce kakar da ake nufi ana ummul um bittifaq tana gado uwar uwa tana gado wannan bittifaq haka dalika ummul ab uwar uba ita ma tana gado wannan ijma'i ummu ummul um ummu ummil um tana gado wato uwar wato uwar uwar uwa wato uwar kaka kenan tana gado wannan ma tifa amma ummu abil ab uwar uban uba uwar kaka ta wajen uba wato kakan mutum ta wajen mahaifinsa to uwarsa za ta gado to nan sun yi saɓani jumhur ba sa bata gado amma ahmad ibn hanbal yana bata gado sauraka akwai tafsil wajen jadda ita kanta aljadda sahabbai ba su ɗauke ta cewar uwa mace kamar yadda suka ɗauki kaka ya zamanto ba. don haka sai da suka samu nassi sannan suka ba ta gado lokacin sai na abubakar yana halifa kaka ta zo ta ce a ba ta gadon jikanta sai ya ce a cikin littafin allah ban ga yadda aka ce a ba maka kakali gado ba ko ban san annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa baki gado ba sai muhammad ibn maslama muhammad ibn maslama wanda ya cikin wanda suka suka je suka yi maganin sharrin ka'ab ibn al-ashraf ya kashe ka'ab ibn al-ashraf saboda zagin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi Ah, kuma yana daga cikin sahabbai wanda Allah ya tsirar da shi daga fitina bai shiga cikin duk fitintunan da ake yi ba da yakin da ake tsakanin sahabbai ya karya takobinsa ya ajiye shi a gida bai shiga cikin duk yakin da ake sai ya shaida shahidtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a baha sudus na halarci annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo tana neman rabon gado annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata sudusi sai ce akwai wanda zai maka shaida sai mugira ta bin shu'ba ya tashi ce shi ma yana ne ya masa shaida saboda haka kun ga kenan ba su ɗauke ta sun ba ta rabon gado saboda cewa uwar uwa ce ba saboda cewa tana da hukuncin uwa sai da suka samu nassi daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da rabon da ya ta to wannan akan uwar uwa kenan to uwar uba sai aka yi kiyasin uwar uba akan uwar uwa saboda matsayin su daya kuma ita ma uwa ce to saboda ka kaka tana gado wal ukhtu yar uwa wannan yar uwa ita ma mutlakan amma nan malam bai faɗa ba amma mutlakan ake nufi al ukhtu shaqiqa wal ukhtu li ab wal ukhtu li um yar uwa shaqiqiya da yar uwa li abi da yar uwa li ummi yar uwa li ummi a yar uwa shaqiqa tana gado idan ita kaɗai ce in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak nan ana nufin al ukhtu shaqiqa wal ukhtu li ab yar uwa shaqiqiya da yar uwa li abi idan da idan mamaci ya mutu bai ba shi da ba shi da da ba shi da jika haka zalika kuma ba shi da uba to fa afwan ba shi da ba shi da jika ba ba shi da uba ba to falahani su ma tara za a ba ta rabi inda akwai uba babu ɗa uba shi zai zama to asibi abin sauran kwashewa zai to kun ga al uktuli ashaqiqa wal uktuli ab wal uktuli um kuma kamar yadda muka ambata a wajen ahli um dan uwa na wajen uwa cewa idan aka samu wanda yake kalala ne to za a ba su sudusi idan kuma sun fi biyu idan kuma biyu ne da sama da suka da sama da biyu sai su tarayya a cikin sulufi su raba daidai wa daida su a kansu babu ne zakari mithlu hazzil unthayn to yar to dan dan yar uwa fa al ukht yar dan uwa yana gado baya gado baya cikin asibai baya cikin asibai saboda dan dan dan uwa abin da yasa ya gado yana cikin asibai saboda aula rajulin zakar saboda dangantaka ta fuskar namiji ake dubawa to shi ko dangantakar wannan tunda ta zo ta fuskar mace ce sa da mamacin ta fuskar mace ce saboda haka sai sai ta tawaye masa wannan matsayin zauja da mace matar aure tana gado me dalili walahunna nisfu ma warahunna rubu'u ma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha na aure suna da rubu'i na abin da kuka bari idan ba ku da 'ya'ya in ku kuna da 'ya'ya suna da thumuni kashi ɗaya cikin takwas saboda haka babu hali da za a ce matar aure bata ci gado ba sai dai a tawaye mata gadon nan idan babu 'ya'ya ta samu rubu'i in akwai 'ya'ya ko da ba 'ya'yanta ne ba da wannan namijin da wannan mijin yana da 'ya'ya daga wata matar wadda yake ita ba za ta gaje shi ba dan ta mutu ko kuma ba sa tare da ita to amma wannan 'ya'yan za su rage mata nata rabon gada daga tumuni daga rubu'i ya koma tumuni wa maulatun ni'ima da kuma mace maula mai 'yantar da bawa wato idan mace tana da bawa ta 'yantar da shi idan mace tana da bawa ta 'yantar da shi ya to ba shi da asibai sai wadda ta 'yantar da shi ta ce maularsa shi ta ci gada bi da asiji wa man ada ha'ula'i waɗanda suke koma waɗanda suke ba waɗannan ba ka abil um kamar uban uwa kaka kenan ta wajen uwa wa ibnul ukht da ɗan 'yar uwa min zawil arhami daga yan uwa wato na dangi ta fuskar uwa la yarithu shai'a baya cin gadon komai saboda haka babu mirafi a wajen zawil arham matsalar gadon su matsala ce wadda take akwai saɓani na malamai a cewa akwai halin da zawil arham suke cin gado ko ka babu hali wanda wannan saɓani in allah ya yi da dama za mu zo masa to wannan mun ƙara wannan fasali na wannan shimfiɗa a kan wannan rabon gado a kan wannan mukaddima ban sani ba fasalin da zai zo shine alfara'i ko mu shige shi ko kuma mu tsaya a yi tambayoyi kuna tambayoyi da yawa a rabon gado ba ku tambayoyi da yawa eh? to shi kenan to bari mu tsaya tun da sauran abin da ya saura bai minti goma ba eh, minti biyar ma a to shi kenan to za mu tsaya a wannan fasalin kenan insha Allah sai a amsa tambayoyi bayan kiran sallah insha Allah به قاتلنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد wannan tambayar yawanci ba su da alaka da darasin wannan ya ce mutum zai iya wa ma'aikacin banki aiki wanda ya san riba yake ci eh, aikin da kake masa tun da aiki ne wanda yake shi ya halatta babu laifi abinda kake ci halal ne na ali ya ɗauki ya ya yi kodago a wajen bai hude a ya yi a wajen bai hude yana shayar masa da ruwan gonarsa ta dabino a kan dukkan guga daya dabino daya guga daya dabino daya eh no wannan abin nan saboda ka dabinan nan da za ka ga dabinan da za ka ga in an baka dabino guda biyar ma kamar ba a baka komai ba to guga biyar kenan ya ɗebo ya zuba ya sake ɗebowa ya zuba shine guga biyar to ko menene shahidi a cikin wannan menene ma menene fuskar kafar hujja da wannan saboda yahudawa suna cin riba wa aklihi riba Allah ya sifanta su da da cin su da suke na riba saboda ka suna da suna cin riba suna mu'amala da riba amma wannan bata hana idan kai mu'amala da su mu'amala wadda take ta halal tunda abinda sayyidina Ali ya shi riba ce mu'amalar riba ce ko dagon da ya yi aiki ya aiki ya masa wajen wajen aikin ribarsa da yake ci ba aikin ribarsa ya masa ba. ya yi masa aiki ne na nomansa da yake yi wanda yake wannan aiki ne na halal saboda haka da ya bashi ba a duba kan cewar ai dukiyarsa ba halal ce tsantsa ba aka ce ba ta halarta ba a annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito masa inkarin haka ba me ya kamata wanda ya aure ya samu amaryarsa a mace yayin dan gaskiya ba yadda ban gane wannan tambayar tasa ba gaskiya dan gaskiya ban gane tambayar ba in yana eh ya yi aure ya sami yasa wato ba budurwa ba ya sami ta mace ya eh, eh, matar ya sami amaryar ya sami ta ta zama mace eh, idan ya yi sharaɗi yayin auren ita da sharaɗi kan cewar sadakin nan da zan bayar tana a a budurwa da aka zo sai kan cewa ya same ta a mace to zai iya al'arraddu bil aibi sai ya koma ya ce to an an yaudare ni a rage min sadaki sadakin da na bayar na ɗauka kan cewa ita ga matsayinta tun da haka ba haka bane to a rage min sadaki inda ba haka bane a rage min sadaki idan ku babu wannan sharaɗi shikenan sai ya ɗauka eh a ah, sai inda sharadi sai inda sharadi sai in ya sharɗanta ai wannan ba ba zai yi ba idan idan idan idan bai yi ishtirati ba idan bai yi ishtirati ba wannan ba zai ce zaman tokan cewa an yi masa tagrib bil aiba baya daga cikin aibi da ake raddin mace da shi sai in bi ne akwai aibi da ake raddin mace da shi ko babu sharadi shine yiwuwar istimta'i ya yi aure ne akan yi istimta'i da ita ya same ta mace da zai iya istimta'i da ita amma alal misali da ya aure ta sai ya same ta ratqa ba yadda za a iya saduwa da ita wajen a tushe yake to wannan wajen zai iya yin qiyamu bil aib ko ya same ta tana da cutar baras wadda idan ya kusance ta za ta samu masa wannan cutar wannan zai iya al'akhdhu bil aib ko ya aure ta sai ya same ta tana da hiv wadda yake za ta sa masa wannan cutar to wannan ma duk zai iya kiyamu bil aib ko da ba a sanya sharadi ba amma kasancewarta ba budurwa ba in ba in ba ya sharɗanta ba wannan ba zai iya alƙiyamu ba zai iya ba zai iya a tsayawa da neman haƙƙi ba ahsan barakallahu fi kuma kada ka ɗauka kan cewa mace dan baka same ta da budurcin ta ba cewa watakila ta yi watsewa ne don ta yiwu ya zamanto saboda yanayin jikinta haka yake ko kuma saboda tsallaka eh, eh, kwata kano garin kwatami eh, wani yake cewa ina ake yayin kwatami ban da kano ta zo tsallaka kwata wannan sai ya sa ko kuma wajen tsalle-tsallen makaranta wajen tsalle-tsallen makaranta ko ɗaukan jikin gani akwai asbab da dama eh, saboda haka wannan al'adar da da ake ta jahiliya da za a je wai a shimfiɗa farin kyalle eh wannan al'adar jahiliya ce wannan ya ce ina so na musuluntar da wata chinese zan iya bata littafi na turanci mai sunan allah kuma kamar wani irin littafi ya dace na fara bata ya za ka iya bata littafi mai bayanin musulunci za ka iya bata alkur'ani ma mai fassara don ta karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa ya zuwa ga hirafin azimin rum ya ce ila hirafin azimin rum min muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aslim taslam wa illa uh, yu'tika Allah yu'tika ajraka yu'tika Allah ajraka marratayn wa in lam taf'al fa alayka ithmika wa ithmil irrisiyin wa qul wa ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in zuwa karshen ayar ko hmm. saboda wannan alqur'ani ne kaga kai masa bayan kuma shi ba musulmi bane saboda ka wannan da shi malamai sai ya kafa hujja cewa za iya ba ma wanda ba musulmi ba a ayoyi na alkur'ani wanda suke na fassara ko littafi wanda ke akwai sunan Allah a ciki babu komai to mutum ne muka yi tafiya zuwa saudiya sai guzuri na ya ƙare na ranci kuɗi riyal a wajensa da muka dawo gida sai na je na canji iya adadin riyal ɗinsa na bashi sai ya ce ai sam bai yadda ba domin yanzu riyal ta karye sai dai mu yi lissafi a bisa abin da ya canji riyal ɗinsa don haka sai na yi masa ƙari malam me hukuncin wannan ƙarin shin riba ta shiga koko a koko haƙƙinsa ne ba haƙƙinsa ba ne domin ƙa'ida wajen ciniki ƙa'ida wajen bashi shine almithlu bil mithl arraddu bil mithl sai idan almithl ya idan mithl wato abinda ake ce ma tangible abu wanda yake da kima wanda yake da wanda yake da makamancinsa riyal yana da makamancinsa na riyal sai idan ba za ka iya bashi wannan kimar ta riyal ba a wannan ainihin riyal din shi za a koma zuwa da kima sai a ga a canji a kimar sa nawa ce sai fa idan yayi ta'azzuri bal malaman malikiya sun tafi har ya zuwa ga cewar da za ka je ka ba mutum da za ka ci bashin mutum na kuɗi sawan nan wannan kuɗin a zo a ɓata amfani da su a ce yanzu an daina amfani da wannan kuɗin wannan kuɗin za ka ɗauko ka bashi ko kima ba za ka bashi ba eh, to ai abin da ya sa saboda su a lokacin wannan kuɗin karfe hmm, ne saboda haka idan ma ba zai amfani da shi ba a matsayin farashi zai iya zuwa ya je ya sayar da ƙarfa abin da ya samu ne nasa sahih wannan kaulin na malikiya sun shaddada sun tsananta amma haka suka faɗa akan kasadul umla don wannan yana ɗaya daga cikin abin da malamai suke bincike a kai malaman majma al islami sun yi bincike wanda yake sun daga binciken amma dai daga baya sun yanki kan cewa idan abin da yake faruwa na canzan kimar kuɗi ka ka karɓi bashin mutum da dala sai dala ta zo ta kare in ka tashi biyan bashi za ka duba kimar dala a lokacin da ka karɓi bashin ne ko ka za ka bashi ainihin wannan dalar da ka karɓa adadin da ka karɓa shi za ka biya shi to abinda malaman suka yi fatawa a kai shi ne kan cewa za ka bashi wannan adadi din ne sai idan kimar ta karye da sama da fulufi idan kimar ta karye sama da sulusi to a nan wajen saboda sulusi shine mai idarin yawa a wajen da yawa daga cikin fatoyin malamai to a lokacin nan sai a kyale mithliya a koma zuwa ga kima amma in ba haka ba al'asul shine ar-raddu bil mithl wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi komai da yake da tanka to tankarsa za ka bayar saboda haka riyal da ka karba a wajensa duk da lokacin da ya baka watakila lokacin aikin hajji lokacin aikin hajji riyal alal misali ana sayar da shi a lokacin nan ya sayi riyal ɗinsa naira arba'in da biyar so da ka tashi mayar masa za ka mayar masa da riyal ɗinsa ne da ka karba in ka karɓi riyal ɗari sai ka mayar masa da riyal ɗari yayin da ka zo kano sai ka da canza riyal sai ka samu riyal naira arba'in ne biyar ta faɗi idan ka bashi ya tashi je zai je sayar da riyal kaga zai samu ragowa ai dama bashi ya bayar bashi dama lada ne aikin lada ne ba ciki ba ne bai bayar ba ne don ya samu riba a cikin wani zai yi ajiye riyal ɗinsa yayin da riyal ya tashi ya sayar da shi ko kuma ya ajiye shi yayin tafiya ya je saudiya da shi in ya je saudiya abin da riyal ɗari zai sai masa a lokacin aikin hajji ta yiwu haka shi zai sai masa a lokacin nan ko kuma ya sautu eh, in yana da bukata shi kenan ai dama bashi ai ma'arufi ne wato akwai akwai mu'amala da ake yi wadda ake cin riba a cikinta shi ne ake ce mata uqudul mukayasa wanda kowa riba yake so ya samu akan ɗan uwansa akwai kuma uqudul irfaq wanda maksudin maksudin mu'amalar shine neman lada bashi da wasiya da waƙafi da kyauta duk babinsu shine babin irfaq ba a neman ba a neman ƙari su sai dai a nemi lada shi yasa kamar yadda ya zo a hadith cewa an rubuta a kofa aljanna as-sadaqatu bi ashri amsalha sadaka ana rubanya ta sau goma amma bashi ana rubanya shi sau goma sha takwas a wata riwayar sau ashirin sai mala'ika sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril na ga an rubuta wannan me yasa ake ba ake rubanya sadaka sau goma amma kuma bashi ake rubanya shi sama da na sadaka yace saboda sadaka mutum zai karɓi sadaka ko yana bukata ko baya bukata in aka bashi amma ba wanda zai karɓi bashi ya je nemi bashi sai wanda yake cikin bukata so da yayin da ka ba ma mai bukaci bashi ka yaye masa tsanani da yake ciki ka yaye masa bakin ciki da yake ciki na eh asar shi ne dai kamar wannan asali in ya baka naira biyar shekara shekara goma sha biyar da suka wuce a lokacin naira a lokacin naira ɗaya tana dala ashirin da biyu matsala yanzu ko naira da dala ɗaya tana naira ɗari da wajen sittin ko da saba'in kaga naira biyar ɗin waccan a kaga naira biyar ɗin waccan abinda za ta saya na dala in ba ka sai kamar su to shine malamai suke cewa waɗansu gaskiya mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa in dai akwai mifin naira biyar naira biyar za ka mayar masa to amma in aka tsaya aka duba a cewa shi wannan da ya baka bashi a ka san ma shi kan zama wani akwai wanda zai baka bashi ce ka biya bayan shekara ashirin Filigali ka yi taurin bashi ya kamata a ce tun ka biya shi ko ka manta ko kuma ka yi taurin bashi zai maka haƙuri to a ce kuma za ka je ka ɗauko masa ka to ka ɗora wannan asara akan kansa shi yasa malamai suke fatawa in dai har canjin kimar ya kai kashi ɗaya cikin uku kimar ta karye to a kyale almitin a koma ya zuwa ga alkima tunda idan alal misali mutum ya zo ya karɓa aran wannan kofi naka sai kofin ya fashe asali zai kawo maka tamkar sani to amma ba za a iya sassaka shi kamar sa ba to za a koma ya zuwa ga to inda duk arraddu mithil ya yi ta'azzuri ya zamanto ba zai yiwu ba a mayar maka da ainihin tamkar abin da ka bayar to sai a koma ya zuwa ga to kuma a cikin wannan ne ba zai iya mayar maka da ainihin abin da ya baka ba a shekara goma sha biyar da suka wuce to sai a koma ya zuwa ga imani alal misali akwai lokacin da wannan abin ya faru akwai lokacin da wannan abin ya faru wani ne akwai nauyi a kansa akwai haƙƙi a kansa ina jin tun lokacin shagari ne ko lokacin shagari ne ko lokacin kafin lokacin su buhari kafin a zo a shiga saf ɗin baban gida kaji abin da ya saya an kiyasta cewa abin da ya ɗauka bashi ɗin zai kai wato kusan buhu biyu na sukari zai sai buhu biyu na sukari amma wannan kuɗin daga baya da aka yi sa aka rusa imar ko buhu ɗaya ba zai saya ba na sigar to a lokacin nan bana mantawa lokacin da kafiyar ta zo a kafin ma kafin na ga wannan bahas ɗin na yi ishihadi na bakin kokarin yare ce ai tun da wannan bambancin yana da yawa haka ka duba ka ga kimar buhu biyu na sukari da ka san ainihin abin a lokacin ka duba ga kimar buhu biyu na sukari yanzu a naira nawa yake sai ka mayar masa kace ga wannan shine hakkin da yake shi shine aslam alaikum salam to tambaya ta karshe duk da yake an yi mana sigina mu tsaya E zai biya ka da naira amma zai biya ka da naira a kimar riyal din a kimar a kimar riyal din a zai biya ka ba a kiman naira a wancan ba domin haka domin hadisin abdullahi dan umar ya ce ya kasance yana cinikin raƙuma a baƙe sai ya karɓi dirhami ya karɓi dinari sai ya zamanto sun rabu alhali akwai canji tsakaninsu sai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi ka biya bisi iri a bisi'ir yaumiha da kudin a ranar da za ka biya na haƙƙin wani za ka biya wannan haƙƙin saboda haka idan ya tashi biya yayin da kuka zo sai a duba kudin riyal a wannan rana sai ka yi lissafin riyal ɗin da ka karɓa sai ka bashi yau babu laifi wannan a ba za ka ce lissafin riyal ɗin a wancan rana ba domin ka yi canji kenan an samu ribar nasa ka yi canji amma baka biya shi ba sai bayan wata ɗaya kaga an samu ribar nasa kenan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واصبر سخيمة قلوبنا واستجب دعاءنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين